Nan irin yadda masu zanga-zangar kenan lokacin da suka yi jerin gwano suna zagayawa cikin birnin katsina da nuna takaicinsu kan matsalar ruwan shan kwamarar kabir yan daki na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar mira talaka kuma shi ya jagoranci zanga-zangar zanga-zangar muka shirya yau mun shirya ta ne don yanayin da al'umma suke ciki na fuskantar matsaloli kama daga matsalar ruwa zuwa wutar lantarki a jihar katsina idan muka duba bangaren matsalar ruwa matsala ce wacce zuwa yanzu ta addaba kusan kashi 85 zuwa 90 bisa ɗari idan kalli yanayin da mutane suke ciki har ta kai ga mutane ba su isa ruwa mara kuɗin su domin kura da ake sai ta ruwa ta kai matakin da ana sayar naira 400 biyar wani shida wani guri har naira 1000 su kansu magidanta a birnin na Katsina ba su da kwanciyar hankali ga neman abincin ciyar da iyali na yau da kullun ga kuma fafutukan neman ruwan sha a cewar Muhammad Danjuma Katsina wani magidanci. A matsalar ruwa ta samu Katsina wadda ba taɓa ganin irin ta ba a tarihin Katsina wanda ta jawo cewa hatta rijiyoyi sun kafe. Ya zama da cewa mutane suna yi ne bakin wurin sai da ruwa suna kai kuma tsakar dare a wurin sai da ruwa. Kuna sayan jarka kamar nawa? sayan jarka ya danganta da gidanka da nisa inda inda dirje burtsatse take daga amma jarka tana kamawa daga naira tamanin guda daya har ya zuwa abin da ya faru in arhatta shine naira ashirin da biyar zuwa talatin ya danganta nisan inda gidanka yake daga inda dirje burtsatse yake nisan tsadan ruwan da suke kai maka nan kuwa wata rijiyar burtsatse ce ko kuma tuka-tuka da na iske wasu na ta hakilan bugawa domin lalubar ruwan sha. Suna na Amina Usman tsakanin da Allah ba ruwa. Ruwan famfo Yo to wanda ma ake nema wanda zai danyi aiki cikin gida bare na famfo na sha yana mamu ya kullum fiye wata har mu kai ba mu da kuɗin sayan fiye wata. Suna na Maimunata Ai Usman. gaskiya ruwa to sai dai a ce an gode ma Allah saboda dai in babu wuta to babu ruwa matsalar da muke fuskanta ta ruwa ta shafi wutan nefa eh na alhafizi ni zuwa nake ebo shi ta jarkoki ga mashin dole sai na je inda nake samu a wani wuri in kawo ruwan gida in na cika tukunya ta ta gida ta sha za ga ake zo ana iba ana sha To ko menene mahukuntan jihar Katsina ke yi kan wannan matsala ta ruwan sha da ta addabi al'umma tsawon watanni? Baban gida haya Abubakar shi da shugaban hukumar samar da ruwan sha a jihar Katsina. Famfunan mu da ke ba da ruwa daga ajiwa sun lalace. a Gwamnati ta riga ta yi oda famfo wanda za a kara da shi ya taimaka ma wani ɗaya wanda ke nan a ajiwa yanzu wanda shi ma sabo ne domin a ci gaba da ba da ruwan nan kamar da aka saba. Muna ba da haƙuri muna gwada ma al'umma su yi haƙuri akwai shiri da aka yi yanzu na ainihin samo tankokin ruwa wanda za su bi cikin gari su rarraba ruwan nan domin a samu saukin raɗaɗin wannan rashin ruwa. Sha'anin ruwan sha harkar ilimi da kuma fannin wutar lantarki na daga cikin abin da mahukunta a Najeriya ke yin alkawarin magancewa a duk lokacin gangamin yakin neman zaɓe. Har yanzu babu ɗaya daga ciki da za a iya cewa an magance. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa daga Katsina a Najeriya.